babu abin da zan ce wa jama'ar maza mazaɓata sai Allah ya saka musu da alheri domin sun san yadda nake kishin Janaral Muhammadu Buhari sun san kuma majalisar nan in ina cikinta sha Allahu duk wani kuduri da shugaban ƙasa zai kawo sai inda ƙarfi na ya ƙare don haka sun fito kwansu da kwarkwatarsu maza da mata suka zaɓe ni na yi wa jam'iyyar adawa kayan da na linka su gida goma saboda haka wannan ba ƙaramin abun godiya ba ne ga dukkan al'ummar ka zauraro ni gwiwa da 'yan kwashi ina godiya ina musu fatan alheri kuma yadda na jajirce a majalisa in Allah ya da wannan karin za su ga jajircewa ma sai ta fita ta baya amma kuma Allah ya taimaka don ina neman in tsaya kakakin majalisa in Allah ya bani mashi kenan wato idan da na kan da lokacin da kake zama dogara yana kiran ka gabatar da kuduri yanzu kenan kai zaka rika kiran su in har wannan bukata ta ta ta ta tabbata mm. in har Allah ubangiji ya sa na zama kakakin majalisa duk abin da shugaban kasa ya aiko kawai zan daga guduman nan ne in buga a madadin majalisa in ce kawai a madadin majalisa na gabatar da shi ya wuce za ka zama roba stam kenan ba za a ce za a duk abin da kawai ya zo zai wuce ba tare da an kalubalance shi ba? To ai ba mai kalubalanta domin kashi uku da dugo biyu zuwa dugo uku na na majalisar jami'ar APC ta lashe. Kada ka sa mutane su fara wato da na sani in ma haka din ne saboda kenan ba za a tsaya wa jama'a a aiki yadda ya dace ba ba za a kalubalance abin da su masu zartarwa suka yi ba kenan. Ai matsalar dama a baya idan shugaban kasa ya kawo kudirin daga majalisar dattijai ake dakile shi a ajiye shi wata da watanni a karantawa yanzu kuwa majalisar dattijai yana da kashi uku kashi biyu daga cikin kashi uku majalisar wakilai ma haka to kaga kuwa idan Allah ya sani zama kakatin majalisa duk wani kudiri da shugaban kasa zai kawo wanda zai sa kasa ta ci gaba ana kawo shi zance a madadin yan majalisa na buge shi da guduman nan kwam kawai zan buge shi ya wuce